london take kira masu raro assalamu alaikum da fatan kuma gari lafiya cewa ministan harkokin cikin gidan kira sashen Hausa na ce gwamnati ba za ke magana akan mita goma sha uku da mita goma sha shida da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Wani rahoto da kungiyar agadu da Save the Children ta fitar ya ce da sai hanyoyin shiga na Gaza a daidai Isra'ila da Masar suka yi tsawon shekaru goma sha biyar ya yi matukar illa ga kwakwalwar yara matasan yankin. A Najeriya wani malamin addinin musulunci a kasar ya ce shirin za ku ji cewa wasu shugabannin kasashen EU sun gana da shugaba Zelensky yayin da kasar sake ci gaba da roƙon a tallafa mata da ƙarin makamantan karar Rasha. banki Ingila ya yi ƙarin kuɗin ruwa a wani mataki na rage hauhawar farashin kayayyaki. Musulmi ya tabbatar cewa ya yi wa waɗanda ba musulmi ba adalci kan wani bangare ko wani sashe ko wani su masu yin addini su kwashe abubuwa gaba ɗaya. shugaban kasa na babbar jam'iyyar hamayya a tsohon ministan tsaron kasar ne ya yaba wa kokarin dakarun kasar bisa namijin kokarin da ya ce sun yi na fatattaka da har yau a Najeriya hukumomin tsaro sun ceto 'yan mata 35 daga wata masana'anta da aka bankado ana lalata da cinikin jarirai a Anambra da ke kudancin kasar. Har mun kai wannan matsayi na a kawo musu hari su mai za kuma mu ji yadda hukumomi a kamaru da jamhuriyar tsakiyar afirka ke ta kokarin inganta sha'anin tsaro a kan iyakokin kasashen biyu amma farko za mu fara da labaran duniya tare da awal ahmad janyo daga mu na abuja Shugaban gwamnatin Jamus Olan Scholz Muna ɗauke da wasu rahotannin bayan waɗannan duk a cikin shirin. Amma kafin nan sai na karanto labaran duniya. Suna na Aisha Sharifofa. Ministar harkokin cikin gidan Birtaniya ta ce gwamnati ba za ta sauya akan manufar ta ba bayan an kammala shirya jirgin da zai kwashe masu neman mafaka a ƙasar zuwa Rwanda. Minista ta yi wannan jawabi ne bayan kalubalen shari'a sun dakatar da yunkurin kwashe mutanen dan wani lokaci kafin a kwashe su su ga Birtaniya. Priti Patel ta ce za a sanya waɗanda yawanci aka cire su daga jirgin zuwa wani. An dakatar da tashin jirgin bayan wata kotun kare haƙƙin adam da kasashen Turai ta yanke hukuncin cewa da ba su ji basu gani ba an lalata gidaje an tarwatsa garin gaba daya ziyarar na zuwa ne kafin hukumar tarayyar turai ta ba da shawarar ko za a amince da ukraine a matsayin wata wadda ke takara zama mamba a tarayyar turai ana sa da mr zelensky zai matsa musu lamba domin gaggauta ba shi taimakon soji rundunar sojin rasha ta ce za a iya wucewa da kayan agaji ko fita da mutane daga hanyar a tsawon sa'o'i goma sha biyu kaɗai jerin gwanon motoci dauke da mutane daga birnin ne za su wuce zuwa yankunan arewacin kasar da aka kwace saboda su ne kaɗai hanyar da za a ba a fita sakamakon lalata kadocin yankin donbass uku da ake bi shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce kare shi ne abu mafi muhimmanci da zai tabbatar da bangaren da zai yi galaba a makonni masu zuwa ya haifar da hakan ministocin kungiyar tsaro ta za su gana yau a brussels don tattaunawa akan yadda za a tura makamai zuwa ukraine da finland da kuma sweden da ke son shiga kungiyar a jajiberin taron gwamnatin burtaniya ta wallafa takardar murabus din tsohon mai ba firaminista shawara kan da christopher guide wanda haka kawai ya sanar da yin murabus a ranar laraba In his letter, Lord Guy said he'd been placed in an impossible and odious position. The US and UK have already pledged to supply Ukraine with a small Wakilin BBC ce ta na Amurka da Burtaniya suka shirya kawai Ukraine ƙarin wasu makamai da mayar da martani a kan lokutan wutar da rasha ke yi to amma ukraine ta ce duk da haka tana son matakin lodga ya zo masa da labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc babban mai shigar da kara a kotu hukunta manyan laifuka ta icc ya ziyarci birni na biyu mafi girma a ukraine wato kharkiv wanda a da wutar rasha ya lalata a ziyarar ta farko zuwa gabashin kasar da ake yaki karim khan ya ga makarantar da rokokin da rasha ta harba suka kashe fararen hula da kuma rukunin gidajen jama'a da aka lalata bankin ingila ya yi karin kudin ruwa a wani mataki na rage hawa farashin kayayyaki I will keep on trying to um, engage with the Russian Federation because I think any state. Ya zan ci gaba da ƙoƙarin ganin an samu haɗin kan Rasha saboda duk wata ƙasa da take son bin turbar dimokuraɗiyya da kuma bin doka ba ta da wani abu da za ta ji tsoro ko kuma ta boye. A kwanan nan ne ya sanar da cewa za a gudanar da bincike a kan yiwuwar aikata laifukan yaƙi bayan Rasha ta mamaye Ukraine. karan farko wani rahoto da kungiyar agri ta save the children ta fitar ya ce datse hanyoyin shiga zirin gaza da isra'ila da masar suka tsawon shekaru goma sha biyar ya yi matakar illa ga kwakwalwar yara matasan yankin save the children ta ce yanayin damuwa da tsoro da kuma bacin rai a tsakanin yaran ya yi matakar karuwa har ma tsarin kwanci da kuma rashin mayar da hankali a kan abubuwa a wani rahoton kuma kungiyar kariya ke da adam ta human rights watch ta ce yadda isra'ila da masar suka tsananta takaita zirga-zirgar jama'a da wasu mutum uku da ake zargi da yin garkuwa da 'yan matan tare da bautar da kamar wani gidan yari yin to labaran duniyar kenan daga nan sashen hukumar Najeriya na rufe irin waɗannan wurare a shekarun baya amma sun ci gaba da aiki galibi a boye To labaran duniyar kenan daga sashen Hausa na BBC. A gaida Awal Ahmad Janyo. da za mu kuma fara rahoton namu ne daga jamhuriyar Nijar. inda a dakarun tsaron kasar takwas suka rasa rayukansu yayin wani hari da aka kai musu akan iyakoki uku da ke jihar talabiri to yanzu kuma sai rahotanni kuma za mu soma ne daga Najeriya. Sannan kimanin hamsin kuma sun mutu a yayin gumurzun. daga maradi ga wajen cima ila sufu a cikin wata takarda da ministan tsaron kasar na nijar alkasim inda ya samu a hannu ne gwamnatin kasar ta nijar ta sanar da harin na garin warau inda sanarwar ta ambato jami'an tsaro na jandarmeri takwas a matsayin waɗanda suka kwanta da mata da miliyan ɗauki ba da ɗani wasu talatin da uku kuma suka yi rauni daga cikin shida wanda zai mara masa baya a zaman mataimaki a zaben shugaban kasar na baɗi kenan a cikin ya sanar da gwamnan jihar delta da ke shiyar kudu maso kudancin kasar bangaren maharan in ji sanarwar kimanin su hamsin ne suka mutu yayin kwanaki ana shawarwari ga mahawara. kan wanda zai sayar ya da yi wannan sanarwa ne yayin wani taron ma labarai a headquarter jam'iyyar da ke birnin Abuja kuma gaban idan wakilin mu Buhari Muhammad Kage wanda kuma ya zaka miki tare da shi kai tsaye daga ofishin mu da Abuja to Buhari ya yi aka yi har daga ƙarshe a tifa Abubakar ya zaɓi ifen kowa a zama mataimakinsa. tattauna wannan yanki na kasa ta farko, da yawa suka sani, wani yanayi ne aka shiga wani aka kwashe kwanaki, ana karamin nasara masu ruwa da tsaki na jam'iyyar PDP na neman wanda zai yi takara da Atiku wato wanda zai zama masa mataimaki a zaben 2020 a kawo musu hari da fara akwai mutane da yawa da suka nuna sha'awar wannan matsayi a daga karshe kwamitin koli na jam'iyyar ya tankade ya rairaye ya fitar da sunayen mutane uku waɗanda suka kasance gwamnoni masu ci kuma daga kudanci waɗanda suka hada da gwamnan jihar Rivers su Wike da kuma gwamnan Akwa Ibom Emmanuel Odum sai kuma shi wanda aka zaɓa wato gwamnan jihar Delta kenan Ifeanyi Okowa to daga karshe jam'iyyar ta ta kafa wani kwamiti na kididdigaggun mutane waɗanda suka tantance mutum uku kuma suka darje suka fito da shi da wani bayani a matsayin wanda zai yi takara tare da atiku a zaɓe mai zuwa na biyar. To ko ya faɗi dalilansa na zaɓar shi gwamna Okowa kan sauran mutanen biyu da aka gabatar da sunayensu? Wato Atiku Abubakar ya yi dogon bayani kuma cikin bayaninsa kafin ya ayyana shi Ifeanyi Kowa. ya ce wato wani hukunci ne mai sarkakiya da wuya sha'ani da zai yanke kuma a matsayin na wanda zai yake sanin jagorancin najeriya kasa mai sarkakiya mai wahalar sha'ani wanda yanke hukunci da ɗaukan matakai masu wahalar sha'ani zai zama masa jiki abu ne da zai ta yau da gobe to dole ya fara wannan tafiya da yanke irin wannan hukunci a yau kuma a yanzu shi ne ya sanar da wato ifanyi kamar yadda aka ji tun da farkon shirin cewa shi ne wanda zai takara da shi amma ya ce duka waɗannan mutane ukun da aka gabatar masa sun cancanta kamar yadda za ki yanzu a cikin wani bayanin da a cewar wannan rahoto su ne rashin suna rahoton ya ambato cewa duk da kokarin da ake yi na daƙi da rikice-rikice a ƙasashen duniya daban-daban matsalar na ah, ruwa a ɗari da goma sha uku daga cikinsu tun daga shekarar dubu biyu da takwas tashin farashin kayan masarufi ya haifar da rashin daidaito ta fuskar abinci da siyasa a faɗin duniya to buhari a gurguje ya kaga yanayin 'ya'yan jam'iyyar ta pdp da suka halara a wajen dangane da wannan sanarwa ta cibiyar zaman lafiya ta duniya ya kuma kara da cewa tasirin rashin zaman lafiya ya janyo tattalin arzikin duniyar asarar da ta kai ta kuma duka